lale maraba fati lale ke ci gari ni abin suna kina da kyau yan dele yi murmushi mai kauna da ki aska birnin raina eh. Masoyiya ta mai suna kina farin tanar farin wata mai haskawa soyayyar duka 'yan mata ke ce mabuɗin raina. Eh, yau akwai hadarin ƙauna ruwa na soyayyar yarki duk ya ciki ni tufafina gurin zuwa alƙibar da ina cikin kasafin daɗi na rayuwar mai suna ki ce abin dubawa shaki na san ki a zucina kullum yana zargawa da hogare ni ki bar shakku ki kau da bacin raina masoyin lalle lalle rawa ki jujjuya ki kauna bacin raina da murmushin kiki murge ni kina tuno na na kauna da mawabi yau da bayana maso da ta kun kauna. ka soke bani ruwan ƙauna in wani ki cutar raina ki mini kallon san juna sannan ki sa zobina na zo gaban ki na sha kamshin cikin ki birnin raina a baɗi ni mun yau ƙauna cikin waya soyewa da ki ban madarar ƙauna ta so ina lashewa ki burge sauran yan mata fati cikan burina akan ki ba na juyayi saboda halayen ki da kuma so ni ki nuna min abin da ke damun ki farin wata sha kallo na fati mabuɗin rai na muraadii kiyya cimraadii maatii bulennee dabooti hoo maisuudhaa dabooti hoo maisuudhaa nidaan kuni koonataa gulinginaa.